والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبيالين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha biyar cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hukubatun minar tarih wannan shi ne darasinmu na goma sha tara in ba a manta ba a karatun da ya gaba. falalarsa da kuma abubuwan da suka zo a kan khilafarsa sai jina umar allah ya kara masa yarda shi ne farkon wanda aka fara wa lakabi da amirul mu'minina sai jina abubakar har ya gama khalifanci abinda ake ce mai khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalifan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai jina umar ya zo sai ake masa lakabi da amirul mu'minina saboda idan za a sanya mai khalifa to sai dai zama khalifatu khalifatu khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai zama khalifan khalifa to da haka sai ake mai lakabi da Umar bin al-Khattab ya zo a cikin littafan tarihi cewa Umar Allah ya kara masa yarda ya rubuta wani gwamna na sha iraki cewa ka aiko mun mutane guda biyu da zan tambaye su dangane da iraki da mutanen iraki sai shi wannan gwamna na iraki ya aika wa sayyidina umar labid ibn rabi'a da adi ibn hatim da suka zo garin madina suka ajiye da wakansu a farfajiyar masallaci suka shiga cikin masallaci sai suka samu amru bin al sai suka ce masa ista lana ala amirul mu'minina umar neman mana izini a gurin amirul mu'minina umar sai amur ya tashi ya shiga gurin sayyidina umar sai ce assalamu alayka ya amirul mu'minina sai sayyidina umar ya ce ma badalaka fi hadha ismi ya ibn al-as ya akai wannan suna ya bayyana gare ka tunda ne farkon lokacin da aka kira shi da shi latakhrujanna mimma qulta qala na'am sai yake cewa ko dai ka bar wannan magana abin da ka faɗa sai ce masa a'a labid ibn rabi'a da adi ibn hatim su ne suka zo suka ce min ista'zil lana ala amiril mu'minin su suka yi amfani da wannan lakabi din da haka sai naga sun dace da sunan shi da haka sai na kirawo ka da wannan suna daga nan suka ce wannan suna ya gudana abinda za mu tashi a yau a hammul ahdath fi khilafati umar bin al-khattab radiyallahu an al-mabahasu sani mabahasi na biyu a hammul ahdath muhimman abubuwa da suka faru fi khilafati umar bin al-khattab a lokacin khalibancin umar dan khattab muhimman abubuwa da suka faru a lokacin umar dan khattab Allah ya kara masa yarda mala ya ce Atul qadisiyya fi muharram sanata arba ashara mala ya ce yakin qadisiyya wanda aka yi a cikin watan muharram a shekara ta sha hudu wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina umar allah ya kara masu yarda za mu gani cewa sayyidina abubakar ya yi ta fama da waɗanda suka yi ridda ganin an dawo da su kan tabarkin gaskiya kuma an kare addinin musulunci din daga baya kuma ya fara yin futuhat ya fara yada addinin musulunci a wuraren da bai je ba har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa to sai jina Umar ma ya ci gaba da wannan aiki din tunda a lokacin babu abin da ya rage illa a ta yada addinin kuma dama abubuwa ne guda uku duk waɗansu da da'awa za a fara zuwa musu in aka yi musu da'awa in suka karɓa fa ni'ima in suka ki karɓa, sai a ce to su ba da jizya jizya ɗin nan da za su bayar da ita ko in sun ba da ita za a kare musu jininsu za a kare musu dukiyarsu ba wanda zai taɓa su ko a dukiya ko a jini ko a mutunci iyakaci dai za a sanya musu sharaɗai na abubuwan da za su kiyaye sai su zaman su su ci gaba da addinin su amma duk shekara za su ba Khaliba ko gwamnatin musulunci jizya idan ba su yarda da wannan ba to shine sai a yake su to wannan shine aikin da jina Umar Allah ya kara masa yarda da sahabban da suke tare da shi suka sanya a gaba azama Umar ala ghazwi al-Iraq bi nafsihi jina Umar yayi nufin ya yaki Iraq da kanshi ma'ana nahiyar Iraki tunda a lokacin musulunci yana makka yana madina yana kewayensu yana wasu wurare ɗaiɗaiku amma akwai garuwan da musulunci bai zai ba sai jina umar ya yi nufin ya tafi wannan jihadin ya jagoranta da kanshi wasu takalafa alal madina ali bin abi talib sai ya sanya ali bin abi talib ya zama madadin shi a garin madina faƙala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf ya ce يتي إني in أن inni akhsha in kusirta an yadhafa almuslimuna fi sa'iri aqtaril ard ni ba ina jin tsoron in aka karya ka ma'ana in ka fita da rinduna, aka karya wannan rundunar to ina jin tsoron musulmi sai rauni a sauran garuruwa kuma tunda kai ne shugaba kai ne khalifa ka jagoranci rinduna, ka tabi yin jihadi la qaddara Allah ba a ci nasara ba an karkashe waɗanda aka kashe an karya ku to kaga sauran musulmai za su samu rauni a tare da su wa inni ara an sa rajulan wa tarji'a anta ila al-madina ce to ni ina ganin ka aika wani ya jagoranci rinjina kai ka koma garin madina anan idan mutum ya koma cikin albidaya wan nihaya ta ibn kasir da sauran littafan tarihi zai ga sai jina umar allah ya kara masa yarda har ma ya bar garin madina ya fita ya je bayan gari da zai fita ya kira Ali bin Abi Talib ya ce kai ne khalifa baya na ma'ana kai za ka zama da dina ka dinga kula da harkokin jama'a wannan yana daɗa gwada mana alakar da ke tsakaninsu cewa sayyidina Ali bin Abi Talib baya faɗa da gwamnatin sayyidina Umar bai ja ba kuma wannan yana daɗa gwada mana cewa babu nafsi da manzon Allah ya ayyana sayyidina Ali a matsayin khalifa domin da da akwai nafsi da sayyidina aliyu ba zai yarda ba sha zai tunda kun saba abin da manzo Allah umarta to ni ba ba zan shiga wannan harka ta ku ba to amma nan cewa an bar shi ya zama khalifa bayan sayyidina Umar ma'ana ya zama madadin sayyidina Umar yana nuna yadda suke zaune lafiya to bayan sun je wannan guri a bayan gari sai sayyidina Umar ya tara sahabbai yake shawartar su yaya kuke gani shine Abdurrahman ibn Auf ya kawo wannan shawara sauran sabai da suke gurin duk suna ganin cewa sai na Umar ba laifi ya ja rundunar a tafi to amma Abdurrahman bin abu sai ce a'a ina tsoron idan aka karya ka ma'ana ya zama an ci nasara a kanka, an ci galaba a kanka, to zaka sanya wa sauran musulmai rauni ne domin kamar yadda muka shayin bayani shugaba yana da mahimmanci matuka in shugaba ya taɓu kowa ya taɓu in shugaba ya zama ah, yana nan kalau kuma ya gyaru cikin kwanciyar hankali da tunani da kyakkyawan abuwa to kowa ma al'umma za ta gyaru to da haka anan sai abdurrahman ibn abu yake gaya masa yana jin tsoron kada ya rauni wannan ya haifar da rauni ga sauran musulmai dama kuma a gefe ga farisawa suna nan suna jiran yadda za su afka musulmi sai ce ni ina ganin ka tura wani mutum ya wakilce ka kai ka koma garin madina فاستصوب عمر وباقي الصحابة رأي عبد الرحمن bin عوف sai sayyidina Umar da sauran sahabbai sai suka daidaita ra'ayin Abdurrahman bin Auf suka ce ra'ayinka yayi daidai shine istaswaba ma'ana suka ce ra'ayin shi daidai ne abin da ya faɗa haka yake wa qala Umar sai sayyidina Umar ya ce faman tara an to wa kake ganin zamu aika ya zama komanda na wannan runduna faƙala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf ya ce al'asadu fi barasinihi ma'aika zaki a cikin kogonsa cikin gidan shi shi ne sa'ad bin abi waqqas ma'aika shi wannan gwarzo ne jarumi ne sai kira shi da al'asad zaki cikin kogonsa cikin gidan shi kaga zaki yana yin mamlaka an ce mamlaka inda zaki yake to area sace ba wanda zai shigo sai ya ga dama idan bai ga dama ba a shiga wajen shi to dan haka sai ya ce to mu aika zaki sa'ad ibn abi waqas ya je wannan abu faradi ya umar sai umar ya yadda da wannan shawara wa kharaja sa'adun ila al-iraqi sa'ad ya fita zuwa iraq fi arba'ati alaf cikin mutane dubu hudu wa qila sittati alaf aka ce dubu shida waɗannan su ne wanda sa'ad ya fita da su don ya je a yakin kadisiya wannan yakin za a haɗu da, farisawa ne kun ga yaɗin Yarmuk an haɗu da wa rumawa wannan kuma za a yi da faris su kuma faris suna da ƙarfi su ma da haka a nan ya fita da mutum shida akwai abin da sai umar ya yi gabanin wannan bayan ya zama khalifa ya sauke khalid ibn al-walid sauke shi ne saboda mutane sun fara canfa Khalid suna ganin kamar ma in ba shi to al'amura ba za su tafi ba sai jina Umar yana so ya gwada musu cewa babu wani mutum ɗaya da za a ce in babu shi addini ba zai tafi ba addini na Allah ne wasu suka ce a'a akwai wani abu tsakanin su da Khalid da sai jina Umar tun a zamanin jahiliya wannan abin da ya yi tasiri da dai abubuwa da aka faɗa dai amma dai hakikanin gaskiya a zahiri sai jana umar ya sauke shi ne kamar yadda yake faɗa ba wai don gaba ko kiyayya ko wani abin da ya wanda ba daidai ba sai sanya abu ubaida ibn jarrah to da haka anan yanzu an ɗauko sa'ad an tura shi tafi iraki ya taho da mutane dubu hudu ko dubu shida wa umar umar ya ce wallahi na rantse da allah la'armiyanna mulukal ajami bi mulukil arabi sai na jefi sarakunan ajamawa da sarakunan larabawa ma'ana sai na yaki sarakunan ajamawa al'ajam su ne wanda ba laraba ba wancan lokaci galibi al'ajam ba musulmai ba ne galibi ajamawa a lokacin ba shiga musulunci ba domin sa'in sukan amfani da kalma al'ajam suna nufin wanda ba musulmi ba su waɗannan farisawa ɗin ana je da su faris ana je da su suna da wani shugaba da suka naɗa yazdajir shi ne yake shugabantar farisa a lokacin sai jina umar ya ce zan jefe su ni kuma da sarakunan larabawa yadda suke ji su manya ne muluk ne to ni ma zan ɗauko manya in jefe su da shi wa amara sa'adan an yaji alal umara a alal qabail sai jina umar ya ce sa'ad ya sanya shugabanni a kan kowace kabila kusa kamar yadda muka sha faɗa laraba kabila kabila ne sai a ɗauko wannan kabila sai a ce amirinsu shi wa wane wannan kabila amirinsu shi wa wane wannan kabila amirinsu ne wane wa an yi humul alqadisiyya ya alkawari da su haɗa qadisiyya ya zo a cikin bidaya wanne haya sai jana umar yi wa sa'ad wasiya da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah hakanan kuma yawa rundunar wasiya to abinda sayyidina Umar yake nufi duk inda Sa'ad ya je ya samu wasu larabawa wata kabila ta larabawa ya nada musu shugaba in ya sa musu shugaba sai kuma ya ce wa a haɗu a kadisiya kadisiya sunan waje ne wa kana fi hazar jayshi min as-sahabati 300 wa atu ashara cikin wannan rundunar ta Sa'ad akwai sahabbai ɗari uku da ‘yan kai minhum Saba'una badiriyan a cikinsa akwai mutum saba'in sun je yakin badar akwai sahabbai saba'in manya-manyan sahabbai ne sahabin da ya je yakin badar ba karamin sahabi ba ne kamar da mala'ika yake cewa hatta mu a cikin mala'iku duk mala'ikan da ya je yakin badar to babban mala'ika ne mai daraja ne to balantana a cikin mutane da haka a cikin wannan rinjana ta sa'ad akwai mutum saba'in wanda duk sun je yakin badar wa ma'ahum aksaru min sab'mi'atin min abna'i sahaba a tare da su akwai sama da ɗari bakwai na ƴaƴan sahabbai sama da mutum ɗari bakwai kun san a lokacin akwai waɗanda ba sahabbai ba ne tunda wanda bai rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba baya cikin sahabbai ko da da kwana ɗaya manzo Allah ya bar duniya shi kuma aka haife shi tabi'i ne misali yau an binne annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma aka haife shi gobe ya zama tabi'i amma kaga zai zama cikin manya-manyan tabi'ai dan zai zauna da manya-manyan sahabbai to akwai irin waɗannan tabi'an akwai kuma sahabbai da suka rage gashi kamar yadda muka gani akwai ɗari uku daga cikin sahabban manzan Allah cikin ɗari uku na akwai saba'in manya-manyan sahabbai ne sun je yakin badar a ra'ayul fursi ala rustum su kuma farisawa suka tattauna suka yi shawara wane ne zai zama jagoran yaƙi sai suka haɗa kan su sanya wani mafarisi da ake kiran shi rustum idan ka duba tarihi za ga sun zauna sun tattauna shi yazjajir ya kirawo manya-manyan jama'arsa da ya kirawo su ya ce to gashi mun ji labarin musulmai na zuwa ya kuke ganin za yi rustum bai da ra'ayin a fita yaƙi to amma shi malik ya fi shi sarkin ya fi ra'ayin a fita da haka rustum ya karbi wannan umarni shi wannan rustum din mutum ne jarumi kuma yana amfani da ilimin taurari yana bokanci yana dan duba haka to a irin duba-duban shi ya gano cewa babu alaman nasara ya yi mafarki ya ga abin da ke gwada masa ba nasara amma dai tunda an dora shi a komanda ba da zai sai ya amsa ya fita fa kharaja wa ma'ahu 80 alfa ya fita da mutum 80 tamanin. musulmai mun mun ce mutum dubu shida ko bakwai wanda sa'ad ya fito da su duk da za su karo a gaba tunda ana tafiya ana ƙara yawa to amma su waɗannan sun fito da mutum dubu 80 wakila aksar aka ce ma fiye da haka wa ma'ahu salasatun wa na fila cikin rundunar akwai giwa guda talatin da uku giwa talatin da uku laraba ba saba hawa giwa ba ba su saba yaƙi akan giwa ba bala abin da suke hawa da wakai da raƙuma to yanzu gashi za su zo su tarwata ta da ke tare da giwaye ba sani ba ya dawakansu za su kalli giwar Ba ma'ana ƙila dokin ya zama in ya ga giwar ta bashi tsoro ko wani abu kamancin wannan su kuma sun ɗebo giwaye har guda talatin da uku wanda za su da su gurin yaƙi lokacin da suka zo suna tahowa har sun iso inda za su sauka shi wannan sarki shi jir, ya nema aika mai musulmai bayan musulmai sun zo bakin gari sun sauka ya nema aika mai musulmai don ya tattauna da su shi kuma ya yi haka ne don ya ga yaya kamanninsu yake yaya jawabinsu yake sun shiga cikin gari a lokacin tunda ba ba daula musulmai ba a da hali haka da kayansu wanda suke marasa kyau ya gaggu da dawakansu haka nan wasu kananan dawakai ne da alamun kamar suna da rauni suka shiga gari amma mutanen gari na musu kallon to waɗannan ne ma za su yaƙe mu suka je suka samu yazjajir ya yi musu tambayoyi ya ga babu alamar razana ko tsoro tare da su daga baya ya sallame su kamin ya sallame su sai da ya ce waye babbanku waye babba a cikinku sai wani cikin sabai ya ce shi ne cikai ne ya ce yi eh. sai cewa ba dawon shi ku ɗebi ƙasa ku zuba mai a kan shi cikin kayan shi fita da ita ma'ana dan ya wulakanta shi kaskanta shi bayan an sa mai ya fita har sun riga shi kuma wannan sahabi ya rike wannan kasar sai da ya tafi da ita har can inda sa'ad yake bayan ya tafi sai rustum ya shigo shi wannan kwamandan yakin me ya faru ya ce kaji kaji sai ce ai wannan kasar da ka basu ka basu ki ne wannan alamar cewa za su kwace wannan kasar ne ya ce abin sa dawo da su ina wannan sahabi ya riga ya fita da wannan abu kuma ya ce maka ba shi ne babba ba amma ya yi haka ne don ya fanshi babbansu daga wulakanci shi ma rustum ɗin daga baya sai ya aika da ya dawo inda jama'a sa take da rundunar sai ya aika ce yana so a aiko mai yan aiki su tattauna shi ne anan ya ce wa sa, sa'adun rabi'i bina amirin ila rustum sa'ad sai ya samu wani a ɗaya daga cikin jagorori da bi'i ɗaya daga cikin sahabbai rabi'i bin amir sai ya aika shi zuwa rustum ya ce ka je wurin rustum kala alaihi da ya tashi ya ɗau dokin sa suka ce dokin ƙarami ne kayan shi a yage suke ga mashi a hannunsa ya tafi yana zuwa bakin inda yake bakin inda rundunar take suka nemi da ya sauka a kan dokin shi ce ba zan sauka ba sai da ya je har bakin inda aka yi shimfiɗa ya ɗaura dokinsa a nan sannan fadakala alaihi sai ya shiga gurin rustum wa kadi zayyano Hubin na namariqil muzahaba an riga an ƙawata gurin da rustum yake zaune da annamarik fulalluka fulu abin ta da kai almuzahaba na wanda aka sanya wa zinari na ado kenan wazzarabiyi alhariri da shimfiɗa ta alharir saboda su a lokacin akwai kuɗi wa zaharu liya waƙita walla'ali as-samina sannan ko ina an watsa yaqutu da lu'lu'u mai tsada ana nuna arziki kenan wa zinatal azima da ado mai girma wannan alumfar da shi kwamanda yake zaune kenan wa alaihi tajuhu ya daukan bi irin na hular da suke sawa ta sarauta ya dora aka wa ghaira zalika min al'amti atis samina da da wasu abuwa na abuwa masu tsada an riga an kawata gurin wa qad jalasa ala saririn min zahab yana kan kujera gadan mulki shine sarir kan karagan mulki ta zinari shi rustum wa dakhala rabi'iyyu sai rabi'iyyu ya shigo bi siyabin safiqa da kaya waɗanda suke marasa kyau ya gagu ko marasa kyau wa saifin da takobi wa tursin da garkuwa wa farasin kasira da wani dokin shi ɗan gajeri yadda ya zo kenan walam ya zala baha, bai gushe bai yana kan dokin yana kai hatta dasa ha tarafal bisad sai da ya je dab ya taka farkon shi sannan ya sauka daga dokin wannan yana gwada mana kullum ana son musulmi a gaban arna kada ya nuna rauni dan Allah ce walillahi al'izzatu wa rasulihi wa lilmu'minin mu'mini ana so ya zama mai izza a nan gurin ana so izza ta fito kada kaskanci ya fito da haka duk da gashi dai bai da kayan ado bai da mai amma yana da cewa mutum ne da yake da izza ba wulakantacce bane summa nazala wa ha bi ba'di tilkal wasa'id ya sauka ya ɗaure ta da wani daga cikin irin fulallukan da suka ajiye ya ɗauko wanda yake mai nauyi ya daure dokinsa wa aqbala alaihi ya fuskanci shi rustum din wa alaihi silahuhu ga kayan fadan shi a tare da shi wa dir'uhu da garkuwarsa wa baidatuhu ala ra'sihi da hular shi a karan kanshi irin hula da suke sa dan kare sara ko suka fa qalu lahu sai masu gadi suka ce masa da silahaka Ajiye makaminka kada ka shiga da makaminka fa qala sai ce inni lam atikum lam ati lam atikum ban zo muku ba ba ni nazo da kaina ba wa inna ma ji'tukum hina da'awtumuni nazo ne da kuka kira ni kira na akai ba ni na ka kaina ba fa in taraktumuni hakaza in za ku kyale na haka in je wa illa in ku ba za ku kyale ni yadda nake ba raja'tu sai in koma da haka dole ku yadda in shiga a haka fa rustum sai rustum ce izanu lahu ku mai izini ya shigo fa aqbala yatawakkau ala rumhihi sai dinga caka mashinsa, yana rike da mashi sai zama kamar sanda da yake kamar kwagiri sai yake caka ta faukan namariki kan waɗannan fulallika da aka shimfiɗa fa kharaqa ammataha ya yaga duk mabiyawancin su duk inda ya caka ya huje duk wanda ya caka ya huje haka yi da ku suka ce da shi ma ja abikum me ya kawo ku garinmu? ma'ana a matsayin ku na musulmi mai ya baro ku da Madina kuka shigo inda muke yan suna su wannan tambayar suna so su fahimci me ya manufar zuwan su sai rabi'u ya ce, Allahu bita'asana Allahu sana Allah ne ya tayar da mu linukhrija man sha amin ibadati al ila ibadati Allah dan mu fitar da wanda Allah ya so ya shirya daga bautar bayi zuwa bautawa Allah ciro mutane daga bauta bayi zuwa bautawa Allah wa min diqid dunya daga kunci na duniya ila sa'atiha zuwa yalwar duniya domin duk addini ba musulunci ba wahala ne za ka gane haka in kana kallon wasu addinai a jiya nake kallo wannan kasar da aka yi girgizar kasa nifal da larabci suna cewa nifal da yake can yawanci addinin hundu suke ƙona gawa suke yi ɗan jarida yana cewa tun da aka yi girgizar kasar nan gurin ga bakin ruwa ne inda ake kona gawar kuma a sheƙi ta cikin tokar cikin ruwa ya ce to tun da aka yi wannan girgizar kasar gurin nan wuta ba ta daina ci ba kullum ana ƙona sama da mutum ɗari uku to sai ka sawwala cewa ya za a mutum ya mutu wanka ko kaninka ko babanka ko mahaifiyarka ko ɗanka kuma ka zo ka haɗa itace ka na mai wuta ya za ka ji a ranka to amma da yake ba addini suna ganin wannan daidai ne sai ga bin da Allah ya ce a yi a musulunci ya fi tsafta ya fi ban sha'awa ya fi komai kuma hatta binnewar za ga tsarin da musulunci ya zo da ita ba ba taklifa ba wahala yanzu muna ganin kiristoci suna binne matattunsu amma da wahala sai ga wani in mahaifinsu ya tsuba, tun bai mutu ba zai fara tarin kuɗin da za a binne shi tun bai mutu ba za su fara tarawa domin wai abin gori ne ya zama babban mutum ya mutu kuma ba a biki kasaitacce ba iya girman ka da darajarka iya irin bikin da za a yi na kasaita da kuɗin da za a kashe da yadda za a yi shaye-shaye da menene to kaga wannan ai rayuwa ce ta cikin kunci da wahala dinin musulunci kuwa mutum ya mutu binne shi ake binnewa da da likamanin da bai kai ya kawo ba yan iya abin da aka samu a lullube shi a suturta shi sannan a je a binne shi shi yasa yana da kyau anan in ja hankalinmu yawanci da zuwan waɗannan kayan sadarwa na zamani musamman waya da irin su ipad da iphone da, da, sauran waɗannan abuwa ɗin za ga muna ɗaukan hoton gawawaki muna sawa ko a facebook ko a twitter ko a whatsapp a dai da ake sa hotuna wannan bai dace da musulmi ba shi wanda ya mutu ka ɗau hotonsa ka, ka, ka sanya shi a cikin facebook ba ka girmama shi ba ba wanda zai so cikinmu yanzu a ce gagawar mahaifinsa ana yawo da ita a facebook sannan abu na biyu kuma su kansu abokan naka baka girma masu ba saboda mutane suna da mashair suna da wani idan ya gagawa hankalinsa tashi yake to za ga wani mutum ya rabe wani ya ƙone mutane sun babbake kuma ɗauko hoton ana sawa wannan ba bai dace ga musulmi su dinga yin haka ba don abin da ake so mu girmama mamatanmu hatta wankan gawa mun karanta cewa in ana son wanda zai wankan gawa ya zama mutum mai sirri mai amana dan koda zai je ya gano wani abu kada ya zo ya bada labari to sai ya zama yanzu ba ma wai ya gano wani abu ya bada labari ba hutan gawar ake ɗaukowa ana sawa in kai magana su ce wai dan dan mutane san me yake faruwa ba ta wannan hanya za su san abin da yake faruwa ba ba wani abin da yanzu zai faru a duniya ya buya ta ko ina ana faɗa amma yadda muke talla da gawakin ba daidai ba ne ni na tabbata masu yin irin waɗannan abuwa ɗin da mahaifinsu zai rasu su su ga an ɗauko gawar ana sawa ba zai ji daɗi ba to ba mu girma mamatanmu ba idan muka yi haka abinda ake so mutum ya mutu a sitirta shi ba a san a yadda yana raye ba a san a tozarta shi haka idan ya mutu ba a san a tozarta shi kun ga hatta karya kashin shi ma manzo Allah ce ka karya mamaci kamar ka karya shi yana raye a ce ga mutum ya mutu wani zo ya karya shi da gangan kamar ka laifinka kamar wanda ya karya mutumin da yake raye ne wajen zunubi to da haka yana da kyau mu gane irin waɗannan abubuwa din mu daina yawo da irin waɗannan abubuwa din ba sa cikin girmama mamatanmu mu dinga yawo da munanan hotunan su wani ya kone wani ya karye wani ya samu hadarin mota kan shi ya ragargaje mu dauko muna sa wannan ba daidai bane da haka suka ce za mu fitar da mutane da kuncin duniya zuwa yalwar lahira a zuwa yalwar duniya wa min jawril adiyan daga zalincin addinai ila adilil islam zuwa adalcin musulunci zalincin addinai irin abubuwan da addinai suka dora mutane na zalunci mu da su zuwa ga adalci na musulunci fa na bi dinihi sai Allah ya aiko mu da addinin sa ila khalqihi zuwa ga halittarsa linad'uwahum ilayhi dan mu kira su zuwa gare shi faman kabila zalika qabilna minhu duk wanda ya karbi wannan mu ma zamu karba wa raja'na anhu mu kyale shi kuma mu koma mu bar shi duk wanda ya karbi wannan da'awar wa man aba wanda ya kiya qatallahu abadan zamu yake shi har abada hatta naf hatta nufdiya ila maw'idillah har mu koma zuwa ga alƙawarin Allah qalu suka ce wa ma maw'idullah to menene alƙawarin Allah kuma qala sai ce aljannatu liman mata ala qitali man aba aljanna ga wanda ya mutu wajen yakin wanda ya kiya to aljanna zai samu zafaru liman baqi da kuma cin nasara ga wanda ya rage shi dama musulmi a gurin jihadi ɗayan biyu kyawawa yake jira hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayni ɗayan kyawawa guda biyu ko dai annasru wa imma shahada kuma kowanne kyakkyawa ne ga musulmi in musulmi ya je ya samu shahada to ya samu kyakkyawan sakamako manzan Allah ya ce ana gafarta wa shahidi tun gabanin jinin farko jininsa na farko ya daga a jikin ƙasa ana saran shi kafin jinin ya daga an gafarta mai ko kuma ya samu nasara in an dawo akwai ganima da Allah ya halatta mana za a kasa ta kashi biyar a kumusi a bada abin da za a fitar a kasa sauran rabin kowa a bashi haƙƙinsa game da musulmi a wannan yaƙin sun samu ganima mai yawa to da haka ce ko dai cin nasara ga wanda ya saura fa qala rustum sai rustum yace kad sami'tu maqalatakum to naji abin da kuka faɗa naji abin da kuke faɗa fa hal lakum an tu'akhiru hadha al-amra hatta zura fihi wa tanzuru to za ku iya jinkirta wannan lamarin har mu duba mu yi tunani kuma ku duba ku yi tunani ku jinkirta mana qala na'am yace eh za mu iya jinkirtawa qala kam ahabbu ilaikum kwana nawa kuke so Yau yawman aw yawmain kwana ɗaya ko biyu ku faɗi kwana da kuke so Ƙalala la yace a'a hatta nukatiba ahla ra'ina wa ru'asa qaumina ai muna son ku ba mu dama ne har mu rubuta wa masu ra'ayi daga cikin mu da manya-manyan jagororin mu mu nemi shawara fa sai ce ma sanna lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nu'akhira al inda al-liqa'i akthara min salasin sai rabi'i yace ai manzon Allah sallallahu alaihi bai sunanta mana ba mu jinkirta wa abokan gaba yayin da muka haɗu mu jinkirta mu sama da kwana uku maza Allah bai ba mu wannan damar ba in dai har mun zo mun haɗu da anan ga rundunar waɗannan ne ga waɗancan a gefe ana waɗancan na gefe waɗannan na gefe da haka ba zai mu jinkirta muku sama da kwana uku ba fanzur fi amrika wa amrihim ka duba lamarinka da nasu waqtar wahidatan min salasin ka zaɓi ɗaya daga abubuwa guda uku ba adal ajali bayan wannan kwana uku ya wuce ma'ana ko dai ka musulunta ku musulunta ko kuma ku ba da jizya ko mu yaƙe ku ƙala sai ce a sayyiduhum anta to kai da kake magana ka kai ne shugaban in ji ruftum to ya gana aiko mai dan aike kuma dan aike ya dage yana har cewa yake bayan kwana uku a shirya ɗayan abubuwan da za su biyo baya ƙalala sai ce a'a ba ni ne shugaba ba walakin nal musulmi na kaljasadil wahidi sai dai musulmi kamar jiki ɗaya ne yujiru adnahum ala a'lahum karaminsu zai iya ɗaukar wa babbansu mafaka ijara ya ɗaukan mai nauyi wannan kuma kamar yadda ya zo a hadisi inda yanzu ɗaya daga cikin musulmi ƙarami wanda ba shugaba ba ana yaƙi sai wani kafiri ya zo ya ce dan Allah ka bani mafaka dan Allah ka bani mafaka sai musulmi ya ce ya yan uwana musulmi wa da kafiri na ba shi mafaka yana karkashi na kada wanda ya taba shi to wannan ijara ta yi ba wanda zai taba shi har shugaba umu hani ta ba da irin wannan mafakan lokacin fatuhu makka da wani ya zo ya nemi ta shi mafaka ta ba sai sayyidina ali ce sai ya kashe shi ta je ta gaya manzo Allah manzo Allah ce kada ajarna man ajarti ya ummu hani kun ga mace ma kenan da haka a nan sai yake ce masa ai mu musulmi kamar jiki ɗaya ne idan an na ba ku wannan kwana uku to shugabana ma zai yadda ba matsala in kwana biyu na baku zai yadda da haka wannan in na ɗauko babu wani abu fajitama a rustun biyar a usa'i kaumihi bayan wannan ya fita rabi'i bin amir ya fita sai rustum ya tara manya manyan mutanen shi faqala sai ya ce hal ra'aytum a a'azza wa arjaha min kalami hadha ar-rajul yace wai kun taba ganin magana mai daɗi ta mai ƙarfi da izza da rinjaye irin magana wannan mutumin yana gwada magana ta shige shi wa ƙaru suka ce ma'azallahi an tamila ila shay'in min haza suka ce Allah ya tsare mu ka karkata zuwa ga wani abu irin wannan Wata da adinaka ila hazal kal ka ba addinin ka zuwa wannan karan ma'ana sun bayyanci cewa abin ya ratsa shi sai suka ce to muna Allah muna neman tsarin Allah ka bar addinin ka kama addinin wannan lokacin farisa sun rena larabawa da haka suka kira shi da alkal amma tara ila siyabi baka kallon kayan shi kaya ne wulakantattu kala sai ce wai lakum kai can ku la tanzuru ila siyab kada ku dubi tibabi wanzuru ila ra'i wal kalami Wasira. ku kalli ra'ayi ku kalli zancen ku kalli yadda tsarin shi yake da rayuwar abin da za ku kalla kenan shi ya fi so hankali domin yadda ya ji yana magana ya bin cewa waɗannan mutanen ba wanda za su ja da baya ba ne. innal arab yastakhifuna bi siyam yace laraba ya su damu da tubabi ba wal ma'akal su damu da abinci ba wa yasuna al ahsab amma suna kiyaye dangane larabi bai damu da tuba ba bai damu da abinci ba amma da abin da zai ta mutuncin shi to zai tsaya yayi ruwa da tsaki sai ya kare la taskiri ka asal hayati bi zillatin ko bal faskiri bil izzi ka asal hanzali ka asal hayati bi zillatin ka jahannamin wa jahannamu bil izzi atyabu manzili Cika ka bani ruwan da zan sha in ji daɗi in rayu kuma ka wulakanta ni Cika ka bani ruwa mai daɗi na rayuwa kuma da wulakanci kamar ka sa ni cikin wuta ne ce gwara a sanya na a cikin wuta a ƙona ni in dai da ɗaukaka fiye da ka bani ruwa mai daɗi kuma da wulakanci to ba larabe kenan laraba suna ji da kan suna kare wannan da ku daina kallon tufafinsu qala ibn kasir rahimahullah to bayan wannan abin da ya faru sai aka zo aka haɗu sai da aka yi kwana hudu ana yaki kwana uku ana aka yi ana yaki zuwa hudu in aka fara yaki sai yamma tsaya sannan washe gari a ɗora sannan kuma in yamma ta ya tsaya sannan washe gari a ɗora shine ibn kasir yake cewa kanat waqatul qadisiyya waqatan azima wannan yakin na qadisiyya yaki ne mai girma lam yakun bil iraqi ajabu minhu gaba ɗaya a nahiyar Iraki babu wani yaki da ya bi shi ban mamaki wa zalika annahu lamma tawajaha saffani ce lokacin da waɗannan rundunu guda biyu tsawo guda biyu na musulmai da kabirai suka fuskanci juna kana sa'adun qad asabahu irqun nasa sa'ad ya gamu da rashin lafiya da ake kiranta irkun nasa suka ce nau'i ne irin na rashin lafiya da ke kama mazauni kamar basir wa da damamilu fi jasadihi an sa wasu kuraje sun fito a jikin shi sun dan yi ruwa haka shine kuma komandan yakin wa huwa la yastadi'ur rukuba ba zai iya hawa dabba ba wa inna ma huwa fi qasrin muttaki'in ala sadrihi fawqa wisadatin yana cikin wata rumfa wani fada da aka yi masa gurin da yake masaukin shi muttaki'in ala sadrihi amma yana baki bakin kofar gurin ba can ciki ba fauka wisada ya kishingida da wani fulu wa huwa yanzuru ila aljaysh yana kallon rundunar wa yudabbiru amrahu yana tsara lamarin ba zai iya fita yakin ba sa'ad ibn abi waqqas saboda ya gamu da wannan rashin lafiya sai ya dawo in ka karanta ibn kasir za ga suna cewa inda aka yi masa rumfar yana zaune yana kallo inda za a kuskure a kabar maki gurin za a iya kashe shi wanda zai nuna ma mutum ne da yake ba tsoro tare da shi da taka ya auri matar wani sahabi ɗaya daga cikin kwamandoje da ya rasu a baya suna tare da ita ana ce mata salma to yana wannan gurin a lokacin an samu wani yayi laifi kamar yadda ibnu kasir ya kakista cikin bidaya wanne haya. ya sha kayan maye har an mai ma'ana haddi ɗaya biyu ana uku ya yi sa'ad ya ce a ɗaure shi ba zai musharaka cikin wannan yakin da za a yi ba yana nan ɗaure aka fara wannan yakin shi kuma mutum ne jarumi kun san wanda yake gwarzo jarumi in ya ga ana bugawa sai tsimin shi ya tashi ko tsohon ɗan daba in ya ji gangi ya yi tsimin tashi yake <laughs> to da aka so ma haka ne ko ba ba a muna cewa allurar soja ba yan sanda ne ban sani ba ko suna da tasa allurar <laughs> to haka duk wani jarumi idan ya ga ana abin jarintaka sai hankalin sai tashi da haka da shi jarumi ne ga shi ya laifi an ɗaure shi an ce ukubar da za a yi mai ba zai shiga wannan yakin ba da haka da ya ga aka fara bugawa ya ana yi sai lallaba ya samu matar sa'ad yace ina haɗa ki da Allah ki kwance ni ki bani dokin sa'ad zan hau wannan dokin ne miki alkawarin zan dawo in an gama da kaina in ɗaura kaina da kaina sai ta kwance shi sa'ad bai san me yake ciki ba sai ya dau dokin sa'ad sa'ad ana yaki in ya leka ya leka sai ga wani doki kamar nashi sai kuma ya ce to ai kuma ga nashi ɗin ai bai je da shi ba kuma shi bai ba wani ba har sai da aka gama ya dawo sai tadda wannan mutumi a inda ya bashi a ɗauri ya ga kuma dokin shi na nan sai tambaya mai ya faru ne sai ake gaya mai aiga abin da ya faru sai ce a kwance shi wannan abin da ya an yafe masa an masa afuwa dama an ɗaure shi ne zama ƙuba gare shi to nan sa'ad yana zaune a irin wannan yanayi wa huwa yanziru ila aljaishi yana kallon wannan rindinar wa yudabbiru amrahu yana tsara lamarinsa wa qad ja'ala amra al ila Khalid bin Urfuta a lokacin ya sanya jagorantar rindana a fagen yakin ga wani a komanda da ake kira Khalid ibn Urfuta wa da Atil maaraka yaki ya fara wa Uwadu kwamandoji suka zama ya hussunar junud da alal qital suna zaburar da sojoji wajen yaki din sayyidina Umar yana Madina yana bin yakin ɗaya bayan ɗaya suka ce har fitowa yake bayan gari duk wanda ya ga ya fito daga nahiya ce ba ni labarin me ake ciki a kadisiya in yana da wani abu ya gaya masa kullum haka yake sannan yana aikawa ana aiko mai ana gaya mai yana bibiya waqtatal fariqani bangarorin guda biyu suka yi yaƙi kitalan shadida yaƙi mai tsanani wa abla jama'atun min shuja'ani bala'an hasana mutane wasu jama'a daga cikin gwaraza suka yi ma'ana bala'i bala'i mai kyau ma'ana suka suka nuna jarintaka jarintaka kyakkyawa kamar wa misla amri bin ma'adi karib kama amri bin ma'adi karib wa alqaqa ibn amr qaqa ibn amr wa jarir ibn abdullah al-bajali wa khalid ibn urfuta wa dirar ibn al-khattab sai tulai hatal asadi kun tuna wannan ko wanda ya da'awar annabta a zamanin sai jira abubakar to gashi ya zama gwarzo bayaki ah, suna cewa wajen kashe kwamandan tulaiha ya yi jaruntaka jaruntaka shi ta fito matuka da haka wanda yake nuna mana dai irin abin da mutum ya yi kaka bai mai kauna daga rahmar ubangiji ga mutumin da ya da'awar annabta kuma gashi ya tuma yana jihadi to da haka babu saban da mutum zai yi ka ce ba shi ba rahmar Allah kai dai ka nema masa rahma a gurin Allah ka nema masa shiriya a gurin Allah amma ba wani wanda ya isa ya shirye wani sai Allah kuma Allah yana shirye wanda ya ga dama sai mutum ya shekaru aru aru yana tafka tsiya kuma Allah ya ga dama sai ya shirye kuma ya zama mutumin kirki da haka ga tulaiha a nan yana cikin waɗanda suke jarintaka marar alqitalu salasata ayyamin bilayaliha malam ce yaƙi ya ci gaba kwana uku da jararrakin su kamar yadda na faɗa kuma a cikin bid'a wanne haya in dare akan tsaya in yamma ce akan tsaya Wa shigari kuma a dora wa abadal muslimun alfiyalata wa man alaiha musulmi suka gama da wannan giwayen da duk waɗanda suke kan giwayen gaba ɗaya wa habbat riyahun shadida a rana ta ƙarshe sai Allah ya ka ɗauki sai wata iska mai tsanani ta tashi farafa'at al fursi ta ɗagai hemomin hemomin fursawa an amaki ne har ta cire su da guraren da suke wantasarar musulmuna musulmai suka ci galaba fa da rustum sai rustum ya ruga faraki ba baglatahu ya hau sa yuridu alharaba yana son ya gudu fa adrakahu almuslimuna wa qataluhu musulmai suka riske shi suka kashe shi wannan shine a takeice abin da ya faru a alqadisiyya wannan kuma yakin musulmai sun samu ganima mai yawa yana ɗaya daga cikin yakunan da musulmai suka samu alheri tunda mun ji yadda majalisar rustum yake duk wannan abu ya zama ganima ga ga musulmai wanda daga nan kuma aka ci gaba da jihadi sai ma ya ce mawqi'atu ajnadin shekara ta sha biyar yakin ajnadin ajnadin shi ma sunan guri ne a shekara ta sha biyar wa hiya min al-ma'arik al-fasila ma'a wannan kuma tare da rumawa akai tana cikin yaƙe-yaƙen da suka zama alfasila wanda suka zama tsakani suka zama lallabewa tare da rumawa ma'ana ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙin da ya daɗa karya rumawa wannan kuma kwamandan yaƙin shine amr bin al-as wa zalika anna amr bin al-as domin amr ibn as sara bi jaishihi ila ajnadin ya ja jama'a sajarun da ya tafi a ajnadin wa kharajatur rumu wa qa'iduha artabun su kuma rumawa sun fito da jagoran su artabun wannan artabun din yana ɗaya daga cikin kwamandoji da rumawa suke ji da su kuma mutum ne dahiya in an ce dahiya shine mutum mai tsananin wayo da dabara yana da tsananin wayo da dabara ga jarintaka shine yake jan wannan runduna walamma wasala al-khabaru ila umar bin al-khattabi da labari ya je umar dan khattabi cewa ai romawa sun fito da artabun kun sa a wancan lokaci ko har yanzu ma mutumin da yake jarumi sunan shi na kaiwa ko ina to artabun din nan an san kowaye sai labari ya je sai umar cewa ai musulmai sun fito a a romawa sun fito tare da artabun sai umar ya ce kadira maina ar rumi bi al arabi mun jefi ar romawa da artabunar larabawa yana nufin amru bin al'as amr bin al-as in za ka karanta tarihin shi a duk inda za ka karanta za ka ji an ce mutum ne dahiya yana da tsananin kwakwalwa da shirya abubuwa za mu je da ya yi dabara a nan ya yi wa artabun da haka idan wancan yana jin shi dahiya ne to mu ma ga namu dahiya in yana jin shi artabun ne mu ma ga artabun din namu fantaziru amma tanfariju sai jina umar ya ce ku jira ku ga me zai faru ku jira ku ga me zai biyo baya wa qama amrun ala ajnadina la yaqdiru min al-artabuna ala saqta sayyidina amr bin al-as yaje tsaya a janadin da shi ya kasa yin wani abu dangane da artabun artabun ya riga ya shiga domin a kamar gari ne kuma kewaye ke kuma yana da koba to artabun ya shiga gurin da rundunar sun rube kuma musulmai suna bayan gari dan ba za su iya haurawa su shiga ba su waɗannan ba su fito ba to amru ya tsaya a gurin bai samu wata sakta ba wata dama wani kuskure da artabun zai dai har zai iya shiga gurin ya yake shi wala tashfihi rusulu yan aike kuma ba sa wadatar da shi in ya aika aka je shi amru bin al-as tunda yanzu ruma ana cikin wani guri a rufe amru bin al-as baya so yanzu ya ce su kokarin haurawa dan bai san yawan su ba bai san karfin su ba idan ya aika yan aike irin su je su bada sako ba sa zuwan mai da labarin da yake gamsuwa fa qarrara an yazhaba bi nafsihi sai shirya ya tafi da kanshi shi amr bin al-as shine komanda fa gaba daya amma yana so ya shiga can gurin abokan gaba har ma ya je gana da komandan su ya dawo fa dakhala alaihi sai ya canza kama yayi shiga ta kaman mutumin kauye ya tafi gurin ma'ana ba shugaba ba shiga ta shugabanni ba ya je shiga gurin artabun ka annahu rasulun min qibali amr bin al-as kai ka ce amr bin al-as ne ya aiko shi hatta yanzura ila hali artabun so yake kalli artabun din yaga halin shi ya ga tsorace yake ko a nutse yake ya wani irin shiri suka yi fa sami'a minhu wa asma'ahu ya ji daga gurin shi kuma ya ji yadda shi abin da yake so ya ji yadda shi wa kharaja bima yuridun ya fito da abin da yake so fa shakka fihi artabun to da ya shiga artabin ya kalle shi tunda mun ce shi ma mutum ne mai kwakwalwa sai ce anya wannan ba ba ne kuwa fada a harisan sai ya kira wani mai gadi cikin sojoji fa a sarra ilai sai ya gaya mai magana a ɓoye abin da ya gaya mai cewa wannan idan ya tashi fita ka kashe shi shi ne abin da ya gaya mai amma amuru bai san bai gaya mai ba shi ne amuru yana ciki ya ga an kira mutum ya zo an yi kuskus da shi ya fita in kai ne ya za ka yi wa zanna amr ibn as annahu kashafa amrahu wa annahu amara bi qatlihi amr ibn al-as ya tabbatar ko kuma yayi zaton cewa ya gane shi kuma yayi umarni a kashe shi kun ga kuma ana kashe komanda ai magana ta kare kenan fa qala li artabun to bari ku ji dabarar da yi sai ce wa artabun ayyuhal amir ya kai wannan shugaba inni qad sami'tu kalamaka ina ji maganarka wa sami'ta kalami ni ma ka ji tawo magana wa inni wahidun min ashara ni mutum ɗaya ne daga cikin goma ba asana umar bin al-khattabi da umar dan khattabi ya aiko mu linakuna ma amr bin al-as dan mu zama tare da amr bin al-as da umurahu dan mu halacci lamuran sai da abuwa za su kasance ni ɗaya ne daga cikin goma wa qad ahbabtu an atika bihim ina so in je in zo maka da goman nan litasma'a minhum wa yasma'u minka dan ka ji da gurin su masu ji da gurinka wanda yake so ya kashe guda daya sai ya tunanin yanzu a kame goma kuma goma nan manya kaga me zai me tunani to yanzu ya jinkirta goma su shigo hannu bai san za a yi jefar gafiyar baidu ba alal artabun sai artabun ya ce na'am haka ne faza fatini bihim je ka zo min da su sun da a harisan akhar sai ya kira wani mutumin daban mai gadin wa sarrahu kama sarrar auwal ya yi magana da shi a sirri kamar yadda na farko suka ce abin da ya ce masa kaje ka ce wa ne kare zartar da abin nan da na ce wa kharaja amru sai amru ya fita kun yanzu ya kubuta wa ba ha ta haƙaƙa al'artabun annan lazi da khala alaihi wa amru bin al'as daga baya artabun ya gane lallai wanda ya shigo din nan fa ashe shine amr bin al-as kuma ga dabara yayi masa dan ya gudu wa qala yace khada'ani ar-rajul mutumin nan yayo dare ni hadha wallahi adaha al-arab yace na rantsi da Allah wanda ya fi dukkan larabawa kokolwa da wa ba'da zalika daga nan kana al-kitalu bi ajnadin amru da ya fita ya ga magana da abin da yake so gani ya ga adadin su Tun da ya zo ya kalli zai iya kiyastawa ya ga shirin su ya ga yadda suke daga ba aka zo aka buga yaƙi wa kataba Allahu an-nasra lil muslimina Allah ya rubuta musulmai nasara fa kharaja al-arqabuna ila iliya arqabun ya fita zuwa ga iliya iliya anan ana nufin baitul maqdis ma'ana ya gudu kenan dan lokacin su suke rike da baitul maqdis sai ya gudu wa tahassana biha yaje ya shige ciki ya ya buya a ciki wa hiya makadis maqdis shine baitul makadis don Allah ya kai mu karatu na gaba zamu mu yadda musulmai suka tumfari baitul maqdis nan ma suka bude shi abinda muka karanta ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik